wanda ya daidai da talatin ne ko ɗaya gotan ɗaya gotan uku ce na watan ne? a watan masko wata na uku na wannan sabuwar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar Allah ta'ala ya sake haɗa mu bisa falalashi da rahmata da baiwarsa a wannan masallaci mai albarka inda muka saba yin gwargwadon abin da ya sawwaka na tafsirin alkur'ani mai girma musamman ga iyayenmu mata don ya zama tunatarwa gare mu da faɗakarwa da nusarwa da hannunka mai sanda domin kada mu zauna haka zuciya kamar da na sha faɗa kullum tana buƙatar tunatarwa tana buƙatar wa'azi tana buƙatar caji ita zuciya ɗan adam kamar batirin waya take batirin waya idan ba a caja shi za ki ga yana raguwa ko an latsa waya ko ba a latsa ta ba za ki ga percentage din yana raguwa kuna ta cika makil ta kai 100% za ki ga tana 99 98 har ta zo inda zake ce miki battery low battery low battery low daga battery low sai me sai ta mutu in ba a caja ta ba wala haka zuciya ɗan adam take idan ba a caja ta wata ran za ta ce miki heart love heart love heart love take da ɗin zuciyar ki ta mutu wal iyazu billah kuma an zuciya ta mutu to farfado da ita yana da wahala yana da wahala kalbin mari sai mai kalbin salim haka ne matacciya ita ce zukatan kafirai wanda ba su imani da Allah ba ba su imani da musulunci ba wannan zuciyarsu matacciya ce kawo man kana mai kan a haina ho وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما fi في الظلمات bi kharijin minha ya kuma zuciya mara lafiya zuciya mara lafiya ita ce wadda akwai kasada shashi mugunta munafurci fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada Allah yace ce akwai ciwo a zuciya duk zuciyar da ba ta san alkhairi ko da musulmi ne mara lafiya duk zuciyar da za ki ga wani ko wata rabun alkhairi ki ji haushi to zuciyar ki ba ta da lafiya yashi mugunta jin haushi girman kai kan abin da shaidan yake so kan zunubi kan sabo wannan zuciyar ba ta da kyau yan ji sai an kai ta gurin likita likitan zuciya waye likitan zuciya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da an je gurinsa zai wanke ta fes da wa'azi da aiki da alkur'ani irin wannan ciwon ko an je gurin medical doctor a asibiti ba zai iya maganin ta ba. da ya ce hajiya ni fa zuciyar ki lafiya lauta ki? amma wallahi ba ta da lafiya shi yana kallanta ne hissan a ma'anarta ta zuciya yake kallanta shi ko manzala yana cewa ne inna fil jasadi mudgatan a cikin jiki akwai wata tsoka idan saluhat saluhat jasadi kullu in ta gyaru akan jiki ya gyaru in ta ɓaci akan jiki ya ɓaci ya ce ala wahiya ta ce zuciya aka ga mutum fes ya yi wanka ta yi wanka ta haɗu komai ya ji amma ina zuciyar ba kyau ko ba haka bane ko komai bai ji ba inda zuciya ba ta da kyau kenan wannan jikin da muke wanke shi muke shafa masa laushin da kirim iri-iri zauna a gindin diresin miro wajen awa biyu wanke can ki fere can ki kankare can ki matsa can ki duba can ki mulmula can ki ɗauko wancan fauda daban wancan jajira daban wancan kaza wancan kaza layi inda zuciya ba ta da kyau rishin ne up ake cewa ko za ki ganci mummuna da ke amma aka ji aka zaunar da ki aka gama yi miki wannan kwalliyar wallahi tallahi sai ka ɗauka gaske ne ba da ta ta samu ruwan zafi ta wanke fuskar aka gwaggoge sai gabata da kyau to mu ba can jiki muke nema ba da muke nema can zuciya yau ma la yanfa'u malun wala banun illa man asallaha shi kalbi salim ko wanda ya zo wa Allah da zuciya lafiyayya ne zai kubuta a gurin Allah Allah ka kubutar da mu to amfanin da ya sa muke yin wa'azi kenan muke tunatarwa kuma dukkanin mu muna buƙatar wa'azi da ni da ke da shi da ita wallahi duk muna buƙatar wa'azi kuma musamman irin wannan lokaci da zukata suke karkatowa zuwa ga masallatai zuwa ga ibada muna roƙon Allah Allah ya amfana da mu da abubuwan da muke ji waɗanda suka rasu ubangiji Allah ya gafarta musu Allah ka muku rahama Allah ka duk musu. wannan farkon azumi da muka gani Allah ka samu da ƙarshen ta lafiya sauki da muka fara gani a rayuwa Allah ka ci gaba da sauƙaƙa mana Allah ka kama mana sauki Ana sa shinkafa ta dawo ɗari biyar gero ya dawo naira ɗari biyu da hamsin ɗari biyu in suka yi ƙasa ƙasa shi ke Allah ka amsa mana ya ubangiji wai an ce kayan abinci yana sakuwa wai za a karya rewa nufi sai ta karya ta mana ai mu ne talakawan suke so su gaba da karya masu kudin ne yake so ba sa so Waya arewa ce za ta karye nace Allah ya sa ta karya a ɗora ta mai ta karyewa in dai talaka zai saraya to ce ta karyewa ina furti ne to muna karatu ne a cikin suratul isra'il an ce an tsaya aya ta 23 wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya akan ta za a shi haka dan uwa malam sani ya gani سورة الإسرائيل نعم هو سورة بني إسرائيل أنا قيامتها آية تأشرين دعوك نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجيم نعم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا نعم إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الله يا زرتر وياي أمرني وياي وسية ألا تعبد إلا إياه وكان كرف ضوء وقوة شيء وبالوالدين game da iyaye kuwa uwa da uba hisana su kuma kyautatawa in ma ya balu ganna inda ka bara, a likibara ahaduhuma in ma tana iya yi wa ɗaya daga cikinsu ya kai matuƙa wajen girma kuma yana tare da kai ɗauki lahuma ko daktu zai alaƙa ƙullahuma uf musu uf ita ma na uf tafif za mu fassara shi ne ma'anar shi kash karki ta musu kash balata ta kuma ufi wala har kuma karki daka musu tsawa karki kyare su a ƙulla kuma ƙaunar karima ki ka gaya musu magana mai karanci wannan zartan Allah a musulunci iyaye suna da daraja ko suna da martaba suna da kima saɓanin wasu addinai wanda bayanin iyaye ma babu saɓanin kuma kafiran duniya kun san idan kika je ƙasashen duniya idan babanka ya tsufa ko kuma babarka ta tsufa sai dai ka ɗauke ka kai ka bai su ajaza gidan gajiyayyu ce wannan ya zama min lability mara amfani baba ta ce she's my dad she's my mom she's my dad ina so a ajiye min su da ƙarshen wata ko duk shekara na rika zuwa ina ɗan ziyarta su ina ɗan ba su dariya ce da ku ne kuka haife ni wallahi daga sai nake gaya mu ba sa zama da tsofaffi ba su da amfani sai su kai su gidan gajiyayyu a ciki sannan idan yaro yana yaro iyayensa ba sa kafuran shi ba su masa tsawa haramun ne ka ɗauki bulala a ƙasashen waje ba gurin turawa ka yi wa yaro bulala ko ka razana shi ko ‘yarka budurwa ta dawo sha biyun da ka ce mata daga ina sai ce ce na ruwanka ko kwana ta yi a wani gure baka saka tambaye ta ba in dai musamman ta kai ballantana sai ta kai sha takwas ta kai sha biyar a shi kenan kowa shi haka freedom yana da yanci kuma wallahi kan ka daka mata tsawa ta kai ka tsara sai a ɗaure ka ba a firgita yaro ba a tsorata shi wai kowa yana da yanci akwai hukumar kwasar wa yara ƙanana yanci da hukumar kwato wa dabbobi yanci hada dabbobi ba a yi wa yaro fada wa yanci kuma zai iya kallaka ce ya ce kai kai kai wallahi ce ba ba shi da hankali ba ba na yu a mat you a crazy kai kai ba ka masa abin da kake ba ba kai dai kan da shi a kasashen turai Ko irin wannan za su jikan iyaye yaro zai jikan iyaye ba zai yi ba a musulunci ne in ka tausaya wa yaro sai ya taso ga tausayin uwa da ya san sanan ga tarbiyyar islamiyya ana kukula da iyaye kalla haƙƙin iyaye kullum ana gaya musu yake ga yaro yana ganin girman iyaye kuma a wannan karan ne na sha gaya muku ko kwanan nan na yi wani wa'azi na ce wallahi suna budurwa an zo za a aurar da ce babanki ko babarki ta ce kai ga wanda za ki aura ko ɗaya da kai bai kamata ki kalle ko gasi ne ko harara wallahi in kika ke ba yar arziki ba ce ai ba a auren dole ai kaza kaza wannan duk iskancin zamani ne iyayen naki ne ba za su yi mishi auren dole ba ta karanto yarinya ta iya iyayenta ƙara an mata auren ki ko ta shiga uwa duniya ki shiga uwa lahira ma ba duniya ba shiga ƙarshen ki ko me babanki yace ki ce sami ina ho a tsana babanki zai tuce ki ne babarki za ta tuce ki ba ta fi ki san ki ba wallahi wallahi ta fi ki san ki ko ko yanzu kin fita hankali ne Oke ita yanzu ba ta da hankali ke ce yanzu hankalinki ya kyau ki da ta gajiya ta ga yau kuma ta take ganin gobe ko kuma baki ma ga yau din ba tukuna ita halin maza ba ko ko ta ce miki ke ga wanda ya kamata ki aura take ta la umma na yadda na san duk abin da kika zaɓa shi shine alheri amma ni wallahi ban yadda ba zan je gurin yan hizba a kai shekara to shi zai shiga aiki da suka wallahi in kika je wannan soyayyar kika je kika auri wannan wanda kike so din Allah Allah Allah ta kin ci ziyara ta kin yi regretting ta kin yi nadama ta kin yi hasara ta kin ce ya laitani qaddamtu li hayati ballantana soyayya ta kwashe ki wai to mu gudu to ku gudu wani ya zai ɗauki wata wai suka gudu suka tafi Legas ko gurin kwana ba shi da shi a can ya kai ta wani guri kun san sunan su kwana a ɗaki wallahi su goma sha biyar kuma duk maza ne a ɗakin zai kai ta can ƙarshen ƙarshen ɗa ƙarshen gini sai takure ta a wai kar a taɓa ta nan kuma maza ne goma sha biyar shi ne na sha shidan a kusa da ita ba kyakkyawan abinci ba kyakkyawan kulawa ba oman wanki ba sabulin wanka aka ji da lobai yadda soyayya ta ce ifa kame da ni gida yadda to ainihin yanzu ko kudin mota ba ne ta rika kuka sai ga shi ta bugo ba ba ta a kula mata da kudin mota za ta damu wace a ku sha soyayyar ko wallahi da ta tuho inda an gaya miki ba shaji to ba cewa aka ce dole sai an baki wanda ba kya so ba misali amma abin da nake so nuna muku shine iyaye sun fi mu hankali ko ba su fi mu ba sun fi mu hankali sun fi mu tunani ba laifi ba ne annabi ce a nemi shawararsa idan ya nuna ba ta so ɗin a kyale ta amma ba wai don in an ce da kansu take da ta ce haka za ki ga albarka sosai za ki ga albarka karki biya ta yan duniya wanda ba sa biyayya ga iyaye wallahi tallahi kika biyayya ga in ki za ki ga albarka munan duk albarkar iyaye ce take nuna wallahi albarkar iyaye ce take nuna ba don mun rabu da su lafiya ba da kalma ba za ka kalla addu'a kullum ta safa daban ta yamma da haka suke mana ko Allah ya riga ya zartar shine wa qada rabbuka Kada daga alqada'u ne hukunci ya yanke da dashin ya riga ya zartar ba canji wasu malaman tafsiri suka ce ma'anar wa wassa wassa ko amara وقضى ربك أمر ربك وسى ربك ubangijinka ya riga ya yi wasiya Allah ta abudu illa iya a karkar ku bauta wa kowa su shi wannan yana nuna mai Allah ta abudu illa iya shi ba a kowa sai Allah me ibada shine aikin da Allah ya sa mu ni masa shi kai addu'a roƙon Allah neman taimako sujjada ruku'u daga hannu fata irin wannan abubuwa na ibada da yi wa Allah shi shi kadai jalla wa ko mala'ika ba za a yi shi ba annaba ma ba a bauta musu kallantana gumaka na wuta da wasu ke bauta wuta na kuje indiya Kogai da yadda ake bautawa shanu ke turko oh, ne ka Allah ya ce muke mu mutum da hankalinsa yana bauta saniya yana sama yi ne mata sujjada sani ya daga hannunta ya tsora hannunta a gadon bayansa wani lokaci ta bauta na kurinsa amma yana sa shi faduwa yana ba ta haƙuri wallahi yan addinin boda hinduism duk wannan shawa wanda kuke gani duk mahaukata ne kan jiki ne amma ba can zuciya saboda duk zai bautawa zai bautawa saniya an za shi da hankali ko ba a bauta kowa sai Allah ba a neman taimakon kowa sai Allah shi ne Allah ta abudu illa iya iyaye kuma ba bauta musu ake ba ta sai ce wabil walidaini ihsana ya kuma yi umarni game da iyaye ihsanan ya insani annabi ya fassara cikin hadisai shine na farko in suna da bukata gare ka kai musu idan ba su da abinci kana da shi dole ka ba su idan sun ba da umarni ka bi in sun hana ka hannu idan kana magana da su kai kasa da muryarka sai sanya shiru za ka ba a daka musu tsawa ba a cewa kansu bai waye ba kafin masu ba da umarni a zo a bi karka jira sai babanka ya ce wai ina yaran nan ne an ce ibar ruwa da iyo bai san lokacin ibar ruwa ya yi ba ne bai san lokacin kai nika ya yi ba ne bai san lokacin kaza ba karka jira ba Sun zuciyarsa ta soso ko zuciyarsa ta soso Allah ya ka saba masa aka ce ko ko hijabin ki yi kura kika karkade shi a gaban mamanki wallahi wallahi ta kin saba mata kin saba mata mamanki tana share gida kina zaune tana wanke wanke kina zaune a uzu billahi minash shaitanir rajim wace ga yar boko wace dawo daga daga hayin tushin ce yar boko ce ba za ki wanke wanke ba ko kin je wata ƙarya wai mun boje a karantar shaidan wallahi dole ne abinci ma kamata ya je ka kwanta shi zaki dafa ko me ce ce ta umma je ki huta lokacin hutunki yayi umma inda na riga na girma na taso haka ya kamata kuma bai kamata ki shara ba za ta ji daɗi ko ba za ta ji daɗi ba za ta ji daɗi ko wanki bai kamata ki bata ce ba dan da take wanke kayayyakin ki kina yarinya kin sani ba ki sani ba wata tara a ciki wasa ne duk wanda kin take biya ta kike saba wani ya zo gurin Abdullahi dan Abbas yadda ya na Abbas na yi kisan kai na yi kisan kai wata hanya zan yi Allah ya gafarta mu babar ka tana da rai yace ta mutu ya ce kashi ka je ka tuba kai fari kai ta tuba ko Allah zai yafe mu wani ya tambaye shi me yasa ka tambaye shi ko babarsa tana da rai ce wallahi a duniya ban san wani aiki da zai yi Allah ya taimaka masa ya gafarta masa ba kamar biyayya ga uwashi kamar ta uwashi min birril walida sanda ka kalli fuskar mahaifiyarka kawai wani daɗi kake ci Allah duk da girman nan nan zai ta ce sunan su kasa abincin ce umma ba su zauna sai kaci sai kaci Allah shi ne na shiga ɗakinta sai na ta abinci ba ta ce ka dai ci tuno shi ka ta abincin ce ikon Allah ta wallahi na ci to ko ka za kake so wannan su ne iyaye ba a yin uwa sau biyu kowace za ka iya canza ta amma ban da uwa suna da girman haƙƙi kuma ba a gaya musu damuwa iyaye ba a gaya musu damuwa duk damuwar gidan mijinki duk damuwar ka karka gaya musu ya haƙuri ya dai ka ta umma a rika taya mu addu'a kawai a rika yi mana addu'a amma kada komai sai kin zo kin gaya ki ta fi ki damuwa sai ki sa mata hawan jini ta fi son zaman lafiyanki sama da nata wallahi ka kwanciyar hankalinki Allah ka sa ka musu da alkhairi ya ubangiji ka biya su da gidan aljanna ba mu da abin da za mu iya biyan su wanda ba su rasu ba Allah ka ƙara musu lafiya to shi ne kyautatawa in kana tafiya da mahaifinka kar ka shiga gabansa kar ka yadda kuma je ya ce ne da kansa ka je kai ne za ka yi komai waɗannan duk biyayya ce ga iyaye shi ne iya tuna akwai ayoyi makamancin wayannan da suka ce wabil ni insana wa zai tana min wata wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana a cikin suratul ahqaf aya ta 15 sai wata sura suratul ankabut me tace wa wasaina al-insana biwalidayhi husna kin ga wata aya akwai kuma inda yace a cikin suratul baqara aya ta 83 وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا amma da iyaye a kyautata musu ba kun yana yawan maimaita wani guri ke wa abdullah wa la tushriku dai نسانا في سورة النساء ونقول يتي قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين وتكورا جنا سورة سورة الأنعام آية تقريبا خمسين دقيقة وسير النبي قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا wa bil walidaini ihsana nan ma gashi yace wa qadaratuka Allah ta abudu illa iya wa bil walidaini ihsana walidaini ne iya da uba parent kenan parent sune walidaini an gane ko yaran da suka dare ba san darajar iyaye ba Allah ta shirye su ubangiji ya ce in ma ya balugan na inda kalkibara ahaduhuma tana iya yiwa wani ya rasu daga cikinsu ɗaya rage ko uwa ko uba hatta girma ta girma ta tsufa ta tsufa tana tare da kai ko kilahuma ko duk su tsufa suna tare da kai sun tsufa mutumin da ya tsufa to san Allah ya ce wa man amirhu nuna fil halƙi? afala taqilun mutumin da ya tsufa yake tsufa yana tsufa kullum kuma ana rage shi cikin halitta tunaninsa yana raguwa janinsa yana raguwa jinsa yana raguwa komai nasa ƙasa yake yi yana rauni to karka kalli wannan raunin karka ganin aikansu bai waye ba ai ba su san zamani ba tana daka musu tsawa wannan ba daidai ba ne duk da haka Allah ya ce idan suka nuna wani abu na tsufa wala ta ma uffi din akwai wata kalma kasa da uffi ji malamai Allah ya ce da Allah ya faɗe ta uff babar ce ta kira ki kun yi awa uku kuna ganawa kin gaji da zaman kin gaji da zaman kin tashi za ki yunkura za ki fita kake kin ga dawo karki ce kash kash din nan wala ta ma uffi nan fa girman iyaye ake gaya miki na sha faɗin wata magana 'yan boko suna mamaki na ce wallahi idan kai ma'aikacin gwamnati ne suna ji wannan magana da kyau kai ma'aikacin gwamnati ne ka samu aiki ko kana ɗaukar kuɗi dubu ɗari uku dubu ɗari hudu dubu ɗari biyar albashinka kuma da matarka da 'yan 'ya'yanka duk wata ka karɓo albashin nan illahi lafi la ilaha illa hu bi halatta ka ɗauko kwandala ma sai ka je ka zube a gaban babanka da babar ka kace an yi albashi gashi sai ka juya ka tafi dai in sun ce ka ga to tsaya ke buka ba saboda kai ma kana da iyali an cancanta ko ba cancanta ba in mutaka wannan ce ba cancanta ba dan uban san da suke ɗaukar nauyin ka kana yaro ki biya su kulfis ka je ka yi karatu kin san nawa ka biya su kulfis dinki tun da kika fara nazire firamare secondary har ta gaba da secondary za ki yi lasaftawa da ake kai ki ba sanyi ba zafi a je a ɗauko ki da wani class da ke da class da ma ba a san wa ya fi girma ba a riko ki a riko class din a kai ki makaranta a zuba abinci a cike ba ta yi bacci ba haka ta ce shirya ki ta dafa miki indomi ta sa miki a cikin a kai ki makaranta a ɗauko ki ya ɗauko ki yanzu ka girma ka yi aure ka samu aiki ba za ka yi ɗauko albashi ka zube a gabansu ba sai in babanka ne ci a ɗauki ka je kai harkokin gabanka kuma ko wani watan ya zo haka za ka sace ibuwa ka ce baba ni albashi amma ɗan zamanin yanzu uban ba ya sanin ma ni albashi ɗan ya tambaye shi wai kai ba ya albashi ba ne su Allah ba ba tun satin da suka wuce haka ya albashi amma ban sani ba ina jin haushi wallahi sanda na taso na girma babana ba shi da wallahi kwanan nan mahaifiyar mu rasu a watan rabi'il awwal ta rasu sha biyu ga wata muharram safar rabi'il awwal ta rasu a wannan shekara ta rasu sha biyu ga wata sha biyu ga watan tara su mahaifin ya rasu da dadewa tun wajejen 92 ba mu girma mun kai girman da za mu iya taimakon shi ba haushin da nake biyan zikin Allah shi ya yi wahala da mu mu ba mu yi wahala da shi sai dai addu'a kawai da haka wallahi ba za ka san darajar iyaye ba kuma sai ka haifa kana wannan wahalar da 'ya'yanka za ka gane darajar amma wanda bai aure ba ba ce aure ba ba za ka san darajar iyaye ba ba ta sani ba duk wannan karatun da ake jinsa take ga sai ran da kika haifa kina da yaran kina wahala da su to sai na kuda ta ga kin a ranar suke gane lalle abin ba karami ba ne Allah ya ce fala ta kulla kuma ake ce masa usti wato a tabbat da ke gaya musu kuma barin gaya muku wani abu har wa yau da na sha faɗa idan za ki nemi haihuwa ki nemi 'ya'ya masu albarka da Allah ya baka maza wani lokaci ba zai baka 'ya'ya mata ‘ya'ya mata sun fi tausayi, sun fi rahama, sun fi jin kai sun fi kulawa da iyaye sun fi tausaya musu mata ba ta mantawa da iyaye mace in je Allah ya baka ta gari ba ta manta da babarsa ba to da aka kide na wani tunanin wai sai haihuwa namiji sai namiji ya namiji Kaliban yaya mata sun fi taimaka iyayen su, ko ba su da kuɗi suna da wannan zuwa su taimake su a aikace amma namijin ya sa gabansa ya fita wani ma sai ya zo cin abinci za ki ganshi wani ma yana da kuɗin Allah ba zai kawo miki komai ba ba zai taimaka mutum. saboda haka Allah ya ce wa kullahuma wala ta kullahuma wa wala tanharhuma anna karki ka musu tsawa wato karki magana sama da tas wa kullahuma qawlan karima ga musu magana kariman mai daraja mai mutunci aka ce ko sunansu ba a fada haramun ne laifi ne ka sa ka yi sunan mahaifinka ka sa ka yi sunan mahaifiyarki amma ba a kiran sunanta karara an gane ko shi ne ƙaunar karima aya ta gaba Allah ya ce waqfid waqfid lahuma janaha dhulli min ar-rahmah وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واخفض لهما جناح الذل min ar-rahim waqfid ka rika kasa kasa shine al-khafd kasa kasa ka rika yin kasa kasa game da fiffiken wato janah janah zulli ka rika kasa kasa da fiffiken kaskancin ka gare su abin da ake nufi shine kullum ka zama mai tawazu da kankantar da kai gare su da nuna baka isa ba a gare su su ne suka isa shawara sai ta ce shawara umma to me kike gani za a yi kuma me shawara ki baba me kaga ya fi dacewa a yi kullum karkatar wai sai abin da kake so za ko me za ka yi gini za ka yi aure za ka yi me za ka yi ka ce to shawara ki ake nema abin da kika ce واخفض da جناح الذل من الرحمة sannan Allah ya koya maka ma yadda za ka riƙe musu addu'a ana kuma tuna maka wani abu na baya shi ne wa ƙun rabbir hamhuma ka riƙa cewa kullum Allah ka tosaya musu Allah ka ji kansu kama rabba ya ni sagira kame yadda suka rene na yaro kama rabba ya ni ka gayi domin da mahaifanki sun barki ba su kula da ke kina yarinya ba da mutuwa ma ki? da mutuwa ki? sai kin yi bacci ba za su yi bacci yi yadda kika kai kuma ga kuka da daddare ba za su yi bacci ba ta kin yi in kika farka ta farka ikon Allah za ki ga mahaifiya tana kwance da yaro sau ta ce ta zame fa tana lallaba shi tana lallaba shi tana lallaba shi da safi ya ɗanyi bacci sai ta zame a hankali Dan ta je ta yi wani aikin amma yana farkawa guri kansa za ta ko ba za ka gane wahalar reno ba sai ta tafi unguwa ta bar maka su a gida kai wata ranci tafi ki bar musu 'ya'ya biyar ɗin nan mai gidanki ku ce ga sunan rike su sai magariba zan da za ki ta shan kira awa ɗaya ba ki ne na dan Allah ki zo ki dan Allah ki karbi ya'yanki dan Allah ki suri wai na kike ne ni fa ba zan iya ba wani bulala zai ce da ɗauko ya ta dukansu wani kuma maganin bacci ya ba su Allah wai yake duk ta bacci shi ba iya ba ya ba su maganin bacci suke ta bacci yaransa amma ita in sun kai tara wallahi za ta tuna da su in unguwa za ta yi ka jawo duk tafi da su haka za ta yi tafiya da su raɗaɗe raɗaɗe a titi da yara tara shi kuma yana gida a kwanta fa za ta tafi unguwa da yara tara ko hatsarin motar nan ma ce kin gabar mun su tafi da na goyon ba zai iya ciya ba sai tafi da yayanki in yi masa tumbudi sai zo zo zo zo shi karbi danki ya yi min tumbuɗi Ke sa uwa uwa annabi ya ce sau uku ku ba kuma sau nawa ko ɗaya wa ya kamata fare biyayya ya manzo Allah ya ce ummuka tsewa ummuka tsewa ummuka tsewa sai mahaifinka kuma adinaka fa adinaka to dole mu a iyaye dole mu jinjina musu dole mu musu addu'a gane da abin da suke ba kalami bane turawa suna da wata rana da suka ware wai ranar uwa yawon ummi ba ranar ne suke zuwa can gidajen gajiyayyun su je su gansu wai sun zo ganin su za su tuna da su Allah ko ta kirista ta ita abin da ya ja hankalinta kenan a musulunci yadda addini ya ce a yi wa iyaye babu wani addini da ya faɗa ta ce ga 'ya'yanta nan ba sa kula da ita amma ta ga yadda 'ya'yan musulmi suke kula da 'ya'yansu iyayensu shi ne abin yake ba ta mamaki aka ce addini ne shirya da musulunci ne koya mana da aka addu'a ma sai an koya mana abin da za mu yi musu addu'a da shi wani ya zo gurin annabi ya ce ya rasu Allah iyaye na sun rasu da ya rage zan musu na biyayya akwai abin da ya rage annabi ya ce na addu'a lahuma bi musu addu'a wal istighfaru lahuma da roƙa musu gafara wasilatun rahimin lati la tusalu illa bihima da sadar da zumuncin da ba a yi ce suna nan ka ci gaba da yi zumuncin da iyayenka suke ka ci gaba da yi ka ɗora sannan wa ikrami sadiqihima da girmama ƙawayensa idan suna nan duk inda ka ji kawar babarka abokin babanka ko ka rika kulawa da shi ka je kana mutunta shi ya ɗan gidan wane ne zai kai shi kaga ya kawo mun kaza me zai ce Allah ya dukan wani babansa aboki na ne kana kana sake nema wa iyayenka mutunci ne ta ɗan gidan wani ɗan gidan wance ce ta zo ta gaishe ne, har ta kawo mun kaza sai na abdullahi dan umar wata rana ya goni dattijo yana tafiya sai sauka daga kan jakinsa sai eh, ba dattijan abdullahi dan umar ya cire rawaninsa ya naɗa wannan dattijan ya ɗaura shi akan jakin ya kuma riƙe masa linzamin ya sa shi a hanya aka ce wannan waye ya ce abokin sai na umar ne abokin na ne kana kana sadiqan li umar abokin baba. ba ma baban ba tukuna wanda inda ka ji akwai sauran kawayen babarka a duniya ka yi ƙoƙari ka rika ziyartar su da sun ganka sai sun tuna da ita kuma sun mata addu'a yana daga biyayya gare su ji annabi sallallahu alaihi wasallam ma yau an wayi gari za ka ga yaro in ya ga abokin babansa sai ɗaura fasa wai ɗan tsirku ne wallahi shi yake kai babanmu tsirku ɗan tsirku ne abokin baban ka ɗan tsirku ne ya gan shi da ka ba zai zuwa ya karɓe shi ba wai ai munafiki ne shi yake zuga babanmu wal iyazu billah Allah ya sauke aya ta gaba Allah ya ce rabbukum a'lam rabbukum a'lamu bima fi nufusikum na'am إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا ربكم أعلم بما في نفوسكم وانجدن كشية فسنة dangane da abin da ke cikin zukatan ya fi kowa sani abin da ke cikin zukatan idan kana bisa biyayyan nan dan Allah dan neman lada dan kai ma in ka haihu nan gaba a yi maka dan Allah ya dada kai Allah ya sani kuma ba dan Allah kake musu ba ya sani in ta kunu salihina in kun kasance mutanen kirki salihai fa innahu kana lil awabin ghafura to ubangiji ta'ala game da masu komawa gare shi Allah shi mai yawan gafara al awabin ne masu komawa ga Allah wanda in sun yi kuskure ma a da to za su zo su gyara haka in kin yi laifi yanzu ki je ki gyara idan da kina saba iyaye yanzu ki je ki tuba kike zama awwab Al'awwa mai tuba mai koma ga Allah ki je ki nemi afuwarsu ki je ki nemi yafiyarsu duk sanda kika bata musu rai sai kin nemi afuwarsu ita uwa bakinta kawai bai bukatar sai ta karanta yasin da kulhuwar lawu da falaki da nasi da ta ce je sha gani kenan ba sai an yi yasin ba wallahi sai kin gani ɗin. bakinta yana da kaifi mahaifi karka yadda ya miki baki karki yadda ya tsine miki a billahi ko kuma iyaye ku rika kauce waɗannan kalmomi rika yi masa addu'a Allah ya shirye ki wanda Allah ya shirye ki Allah ya gyara ki in Allah ya da za su gyara sannan cikin dare ku rika yi masa addu'a to Allah ya shirya mana yaya Allah ya shirya mana da zuriya Allah yana sana jarabawa ce bangiji Allah ka samu dace ba mu tsaya kan wannan aya aya ta 25 kenan za mu tashi wa ati zal qurba saboda farkon magana ce insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wannan azumi yadda mu ga farkon sa Allah ya samu ga karshen sa lafiya الله كرفا منا سيري باتيريا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الحمد لله آمين آمين آمين آمين آمين آمين أشهد أن لا إله إلا الله إن شاء الله من آمين